kimanin marayu fiye da dubu hudu ne ya zuwa yanzu suka amfana da tallafin tufafin sallah da kayan abinci na kwamitin tallafawa marayu na kungiyar jama'atu izalatul bidiya wa kamatu sunna a jihar sokoto albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan kwamitin na marayu dai ya tattara kayayyakin tallafin ne daga sadakoki da ɗaiɗaikun jama'ar musulmi har ma da hukumomi suke bayarwa ciki ko har da mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammadu sa'ad abubakar na uku wanda ya bada tallafin a tamfa da shadda har ɗari uku ga asusun ambasada abubakar shehu wurno shine shugaban kwamitin na tallafawa marayu a jihar sokoto to a halin yanzu dai muna akan sha'anin eh, tallafawa na wajen sha'anin da shahi ba da sutura da abinci a lokacin azumin watan ramadana amma muna da kuma shirye-shiryen da muke so mu yi nan gaba waɗanda za su shige abinci da surak gaskiya muna samun tallafi kwarai daga bangaren gwamnati muna samun tallafi daga bangaren jama'a kuma muna kokarin mu tantance waɗanda an rayu na hakikanin gaskiya kuma wannan tallafin ya zo gare shi to kudin da muke da shi nan gaba mu samu mai ƙarfi domin ya zan mun ba da ilimi mu tantance marayu mu taimaka musu ta wajen ilimin addini da ilimin zamani masu sun daga primary school har zuwa secondary school bayan haka nan muna tunanin mai bude a capacity centers domin tallafa waɗannan maru da muka ba ilimi Sheikh Muhammadu Kabir Haruna Gombe wanda kungiyar Izala ta ƙasa ta sake turo shi gabatar da tafsirin bana a Sokoto bayan shekaru hudu shine dai ya soma asasa asusun na tallafawa marayu tun farkon zuwansa tafsiri a Sokoton a shekara ta tara. kafin daga bisani shugaban izala na ƙasa sheikh abdullahi balalau ya maida shi a duk faɗin ƙasa baki ɗaya yanzu in kai sallah kai kaɗai ta amfana shi kansa azumin kai kaɗai yake amfana aikin hajji in kai kanka ka amfana to amma idan kai sadaka ko kai taimako kai kai wani aiki na jin kai to shi wannan alherin ya tashi daga kanka ya tsallaka har ya shafi wani to irin wannan ibada tana daga cikin ibadodi da ake bukata aiwata cikin azumi yanzu mijin ya mutu mace an bata da yara ƙanana ba ta sanya za ta yi ta tallafi rayuwarsu ba to ana so a cikin wannan wata irin wa'annan duk a gano su a yi musu tallafi maraya da ran sallah zai ga masu iyaye sun sa kayan sallah suna ta murna suna tsalle shi bai da baba da zai dinka mashi to ku bayan Allah ku taru ku ba da tallafi ku ga cewa irin waɗannan marayu duka kun ɗinɗinka musu su ma su fito cikin farin ciki da murna kamar iyayensu suna dare ran da kuka mutu kuma sai Allah ji tausayin 'ya'yanku duk wani yana cikin alkhairai da ake bukata a cikin wannan wata mai albarka a wannan karon ma Sheikh Kabiru Gombe ne ya kaddamar da so rarraba tallafin ga marayun ni zan fara budewa kun san dalili dan an je lahira Allah ya ce to Kabiru kai ka fara ba marayu gudunmuwa fara wucewa aljanna kamin sauran sauran Shirin na tallafawa marayu a watan Ramadan na kungiyar Izala a Sokoto dai ya soma ne da dadadawa marayu 360 daga gidaje 86 a shekarar farko ta 2009 inda ya ci gaba da bunƙasa a kowace shekara ta Allah. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.